irin zaman da muke na abin nan eh, ko da yake zaman alheri ne muna iya tsira daga zunubi to balle wanda ba irin sa ba ka gane to mu ci gaba wa min al-layl wa bayan haka nan kuma wa minan laili fasabbi cikin dare ka yi mai tasbihi ka girmama shi ka tsarkake shi hakikatan aidan wa idbara sujud ko wa idbara sujud da bayan nujumu in taurari suka fadi kuma ka abin nan ka yi mai tasbihi wato kenan in rana ta fadi ko ta fito ai gurubi a faduwar rana sabihu ka yi mai tasbihi aidan au salli ko ka yi salla fil awwali al-isha'aini min al-layli fasabbihu wato dare kai mai tasbihi kenan kai magariba da isha'i adbaran nujum bayan taurari kenan sallar asuba kai sallar asuba kun fahimta ko to abin nan kenan wancan da ya gabata sai ya zama sallar azhar da la'asar to ci gaba والنجم إذا هوي to wannan sura ana ce mata suratul najm don ga abin da attahe wata wahiyya idna ta ni wasu tuna aya aya 62 ce wa mawdu'uha ar-ra'isi tanzihuhu tanzihu rasul wato abin da take karantarwa wato tsarkakewar annabi sallallahu alaihi wasallama amma la ya amma la liku bi ga abin da ba ya dacewa da shi wa idh ba ta sirki da tabbatar da gaske shi wata ila tauhid kiran mutane zuwa ga tauhidi wa anna a gaira ma ja'a bihi gayyun wa dalal bin abin da wani abin da yazo da shi bata ne kun gane ko duk wanda ya bi abin da annabi bai zo da shi ba bata ne wato kenan addini da a gaskiya sauran abubuwa duka tatsuniyoyi ne kamar yadda zamu gani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro lokacin da ya sauko lokacin da ya fadi a kasam Allah bin najmi Allah ya rantsuwa da tauraro waqata hawiyi lokacin da ya fadi li'annahu idza kana fi wadda sama domin tauraro in yana tsakan sama yakunu ba'ida min al-alsay za nesa ga kasa la ya tadi bi hisari mai tahiyar dare bai iya bai iya shiriwa da shi sai ya karkata sannan zai iya ci ga gabas gare shi ko yamma gare shi li'annahu la yu'lamu bihi al-mashriqu min al-maghrib domin ba ya gane wa gabas daga yamma saboda saboda shi walal janub min al-shimal kuma ba iya ganewar kudu daga hagu fa na nazala an wadda sama in ya sauka daga eh, gehen sama ta bayyana bin zuli shi janibal magharibi sai abin nan gehen eh, yamma ya bayyana haka nan gabas ta bayyana wal junubi min shimali kudu ta bayyana min shimali daga hagu kun gane ko daga arewa eh to wa wa anna tiba gaira ma jaa bihi gayyun wadala wadala eh to ma dalla sahibukum wa gaba Allah ya tsaye rantsuwa da wannan tauraro lokacin da ya sauko kamar annabi kenan lokacin da ya fara bayyana kenan ma dalla sahibukum wa gaba abokin ku bai bace ba kun ga bace shugaban mu ba sai aka ce uh, abokin ku don kada a sa kiyayya ga rai domin rai ba ta san a ce ga wani shugabanta mm, kun fahimta ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bai bace ba adil hidayati wato akan shirya shike wa ma gawa bai halaka ba ai ma labisal gayya bai sa babu wata bata tare da shi wa huwa jahalun ko min itiqadin fasidin wato abin da ake ce gayyi mutum yayi jahil da jahilci yayi aqida ya yarda da abu cikin jahilci shi ake yabin nan eh, shi ne gayyu to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bai taba samun shi ba wa ma yandiku wa ma yantiqu kwadil hawa kun ba shi magana bima ya ci kun bi abin da yake taho muku da shi na magana shi ba shi idan son zuciyar shi ba yana faɗa bane don a girmama shi koko don ya samu wani abu in huwa illa wahayi in huwa wato shi annabi bai zama ba koko abin da yake zowa da shi bai zama ba illa wahayi hawa ce wahayi ne wanda ake wahayi zuwa gare shi wato kamar yadda kun ka gani an tsarkake annabi na cewa duk abin da ya taho da shi daga Allah ne babu bata ciki babu son zuciya to kuma ga yadda wahayin ke zakkuwa gare shi a cikin hanya amintatta ci gaba allama to bayan zaman shi amintacce sannan kuma mai kawo masa wahayin nan daga Allah wato wani mala'iki ne mai tsananin ƙarfi saboda haka ba wani aljani ko wani mutum ne ke daukowa wanda yake yana yiwa ‘yan fashi su tare shi akan hanya kun gane su musanya a'a Zumin zumiratin kuma shi jibril mai kawo masa wahayin nan mutum ne mai ƙarfi wato mala'iki ne mai ƙarfi ko ko mai kyawun gani saboda haka in yana da kyawun gani wato yana gudun Allah ya ɓata abin nan sura shi wal ma'ana anna al malik alladhi yati nabi wato mala'iki wanda ke zo ma annabi da wahayi wa huwa jibril shadidul quwwati mai tsannin karfi ne la yasdiu shaytanu an yuqabilahu shaytan bai ya shi hatta yubaddila ma arsalahu Allah bi ya ci shi zan shi shaytan ya musanya masa abinda Allah ya aiko da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama fastawa sannan kuma sai ya tabbata wal ma'anna ya natsu inda tabligil wahayi lin nabi in ya kawo kuma wahayin nan ba da nesa yake cewa an ce ma kaza kaza ba har yadda annabi bai rikewa sai ya tsaya ya daidaita annabi ya gane shi ne sannan ya ce to an ce kaza an ce kaza faɗa musu <laughs> kuma da ko to ci gaba to wa huwa bil ufqil ala shi jibril wato yana daidaita ga sasanni mada mahi daukaka ai umki shamsi wato sasanni na rana inda matla'iha ah, kuma ta ko ala surati bisa ga surati allati khuliqa alaiha wara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan kuma annabi ya san yadda jibrilu yake bisa ga halittar shi ta asali kun gane ko wa kana bi hira qad eh, saddal ubqa wato ya taba bayyana gare shi lokacin da yake hira ya rufe sasannin sama duka ilal magharibi wato har yamma wa kharaja mugashiyan alai annabi ya suma wa kana qad sa'alahu an yuriyahu nafsu alhali annabi ya tambaye shi yana son ya ga yadda yake ya bayyana masa ala surati allati alaiha wa adahu yayi mai alkawari fa nazala jibrilu lahu fi suratul adamiyin bayan haka nan sai ya sauka cikin surar mutane ana cewa yana sauka cikin surar abin nan eh, da hayyatul kalbi wani kyakkyawan balarabi eh? fakharra fakharra eh, ya fadi magashiyar ba kharaja ba a ɗaya bi ja'adin nan fakharra magashiyar alai to mu ci gaba sun madana fata wato sannan kuma jibiru ya kusanta gare shi fata dalla ya ƙara kusanta wato in ya taho zai faɗa ma annabi wahayi sai ya daidaita annabi ya san shi ne sannan bayan kanan ya sauka ya kusanta ya ƙara kusanta zuwa ga annabi domin ta dalli saukowa ne daga sama zuwa ƙasa fa kana qaba qausaini aw adana wa kana minhu qaba qausaini in wato ya taho kuma ga annabi ya iso gare shi sai ya zama gargwadon wato abin nan zira'i biyu domin zira'aini wal qausu az-zira'u shi da ake ce ma qausu zira'i wato sai ya taho kusa ga annabi kwarai kamar wato kamu biyu yuqasu bihi kullu shay'in da shi ake auna abubuwa wani ya lugatu ba'al hijaziyina a ce kausu wato kenan zira'i kun gane ko ah, ina ne wa huwa qawlu sa'id ibn ah, wa abin nan mm, ban gane ba qawlu sa'id ibn jubair wa huwa qawlu sa'id ibn wannan fassara ita ce abinda sa'id ibn cikin malaman tafsiri suka faɗa wa ta'i wa hima wato kenan sai ya taho kusa gare shi kware kamar zira'i biyu wato ya amince shi ne ya bayyana da surar shi bayan ya bayyana da sura shi kuma ya taho cikin surar mutum har ya kawo kusa gare shi har kamar zira'i biyu au adana ko abin da ya kasa zira'i biyu min zalika hatta a faka ko har wato annabi ya kwalka wasa kana ra'uhu tsoron shi gushe wa arafa wa arafa haqqal ma'rifa ya gane shi sosai hatta la yashtabihu bihi gairuhu inda inda hu bil har wani bai wani abu bai kama da shi ga wahayi sai ya gane shi ne sosai sannan bayan kanan ya fada fa'auha ka wari haƙin ƙare kwawo ha ila abdi to bayan ya zo kusa gare shi kwawo ha ila abdi ma auha shi kenan sai Allah shi wahayi zuwa ga bawansa jibril abinda jibril zai yi wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato bayan komi ya tabbata Allah ce to ga ya masa kaza wato ilan nabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yadhkur wahaya bai ambaci mene ne ake aikowa ba tabhiman li sha'ani don a girmama sha'anin abin da ake aiko shi da shi wa huwa menene shi wa huwa jami'u ahkam shari'a dukkan kunce kuncen shari'a inda suke zakuwa ga annabi ta wannan hanya ne suke zakuwa idil maqsudu kuna bayanu anna kullu ma akhbar bihi annabi wato abinda ake son a bayyana nan cewa wato duk abinda annabi ya ba da labari sidqun gaskiya ne wa haqqun tabbatacce ne لأن النبي قد عرف جبريل معرفة تامة من جبريل الله النبي يسن جبريل سني سوسي في سورة الحقيقية يسن cikin سورة ta asali wa fi surati allati kana yatihi fiya kuma ya san cikin surar da yake zo masa wa anna jibril qawiyyun kuma an nuna jibril mai karhi ne zumirra mai kyawun gani wa karama وكرامته karamatuhu الله لا la yaghlib la yaghlibu la yaghlibu shay'an wa karamatuhu inda Allah la yaghlibu la sannan kuma darajar shi wurin ubangiji wato wani abu ba iya rinjaye shi ba wani wanda ke iya rinjaye shi wala ya tafi bi shaytan shaytan ba iya kama da shi kun gane ko eh, shaytan ba iya kama da shi Ah, ala ala iblagil wa'i ga ida manzanci bayan Allah ta'ala wa bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwa shaytan ya to cikin wata cikin sura shi an aiko ni jibril ni ne jibril kama huwa biduni tabdilin aw tagayirin har ya an abin nan wahayi ya zo ga annabi ba da an musanya komi ba li yakuna al mursalu ilaihim ala thiqatin Abin da amfanin wannan abu da an ka gaya muna don mu da an ka aiko annabi zuwa gare mu mu zan cikin aminci na cewa ya taho muna daga Allah bisa ga hanya amintatta kun gane ko a sikatin anna zamma ko anna alladhi jaa bihi bihi rasul wato shi abin nan da manzo ya zo da shi min al ahkam na hukunce hukunce huwa addini shine addini alhaƙi na gaskiya allazi amarahum rabbun wanda yake ubangiji ya ubangiji mutane ya umarce su da shi an yuminu bi su imani da shi kun gane Eh. kada a gyara wannan wuri wane wa karama eh daidai karama yana da kuma yana da daraja wurin Allah saboda haka ba abin da ke rinjaye shi dan bai iya rinjaye shi balle ya cin masa ya musanya to ci gaba sun bayyana ta'ala wato kun gani kenan an yi muna sifar da yadda abin nan wahayi ke zo mana daga Allah ta hannun Jibril zuwa ga Annabi shi kuma Annabi an nuna yadda yake bai son zuciya ko bai yi don kansa suma bayyana ta'ala anna nabiyya muntabihun fi jami'i halati kuma an ka bayyana shi annabi babu wani lokaci da yake zama cikin shagala falke yake ga halayensa duka la ya takhayyalu alaihi shay'un hissan aw ma'ana ba wani abu wanda ke zakuwa cikin wata sura gare shi ɓoye ko bayyane fi gairi hakikati ya zo masa cikin hakika shi ba wala yi wahamu fi hami sannan kuma shi annabi bai da wahami ya ce haka yake alhali ba haka nan yake ba a'a wata kuma Allah ya tsare shi daga wannan ko ya to masa ya sun haka ne eh? Eh, babu tahadi kenan eh, faqala yace ma kadhabal fuadu ma ra'a bayan duk wancan abinci na zakuwa wahayi zuciya ta yi mai ƙarya ba bata ga bata karyata mai mara abin da ya gani ba wato ba yiwa a ce wai zuce shi ta yi shakka ga abin da idanunsa sun ka gani na zakko jibril ya tabbata shi ne kuma abin an ka faɗa shi ne kun gane ko to mu tafi to bayan wannan sura da an ka nuna muku ta zakuwar wahayi ga annabi kuma yadda yake shi to aka tumarunahu ko kuna jayayya da shi alama ya rabisa ga abin da ya gani da idanunsa wa antum la tarawna ku ba ku gani fi amri jibril wa shubunil wahyi da al'amuran wahyi ku shi ya gani kuma an sibanta muku yadda yake amma duk da haka kuma kuna shakka to madalla wala qadara ra'ahu wala qadara ra'ahu ala surati lalle kuma annabi ya ga jibril cikin surar shi nazlatan ukhra wani lokaci ba wai lokacin wahayi da ya saba ganin shi ba ya gan shi wani lokaci wa kana hadhihi marra ba'da munsarifi min makanil makalama wato lokacin da an kai tafiyar dare da shi ya tafi ga sidratul muntaha jibril ya ce na an ka tsaye da ni ya wuce ya komo ya iske cikin surar shi wato kenan wannan ya nuna kamar ka tafi da bawan sarki gidan sarki ka kai iyaka inda yake tsaya ce to ni na ni tsaya fa kai wuce kaga in ka koma ba koma tsoron wannan bawan sarki don ka yi shi daraja kana wuce a inda ba ya zuwa <laughs> kun fahimta ko to ya gan shi wani lokaci kenan wa zalika laytul mi'raj kun fahimta ko ko kuma ya gan shi lokacin da yake sauka yana koya mai lokacin da annabi ya karbo waɗannan salloli biyar falan mata wajaha nazilan ra'a jibilin wa zalika laytul mi'raj to inda sayatul muntaha eh, ya gan shi lokacin wurin magarya tukewa din nan lamma usubiya bihi fi samawati lokacin da an ka tafiya da shi cikin sammai wa hiya shajaratun nabki ita ce ittanyan magariya an yaminil arshi tana dama ga al'arshi la yatajawazu ahadun min malaika wa ghairihim ba daga cikin mala'iku ko wani mala'iku wanda ke ketare ta cikin halitta Allah hmm? ta salawatul khams fihi as-salawatul khams ne ba khamis ba salawat al-khams to wata wurin wannan magariyar nan ta tukiya wadda yake ba mai ƙetare ta mala'iku ko abin ko wani su inda ha jannatul ma'awa inda ha jannatul ma'awa wurin wannan magariya nan ne aljanna madaukakiya take wanda yake annabi zai tattara cikin ta ai tawi ila hal malaiku malaiku na tattara zuwa gare ta war wahi shada da rukan waɗanda an ka kashe wurin yaki awal mutaqina ko masu tsoron Allah nan ne ake tara rayukan su kamin a shiga aljanna mm, ya kamin wato annabi ya ga jibril ga wannan magariya idai ga da ta ma ya gasha lokacin da abin da ke wa magariya ya ruhe ta na abin abin ban mamakin Allah ai min tsairin wa gairihi wato na tsuntsaye da waninsu wa il Amuratu lar'ahu ya ganshi lokacin da abin da ya ruhe ta ruhe ta na abin mamaki ma za zagal basau ma za gal basar minan nabi gani bai karkata ba daga annabi wa ma daga bai ketare haddi ba ai ma mala basar hu an mar'i hil maqsud lahu ganin sa bai karkace daga abin da ake son ya gani ba wala jawaza hu tilkal laila kun bai ketare inda ya kamata ya gani ba cikin wannan dare laqarra laqad ra'a min ayati lalle annabi ya gani daga ayoyin ubangijinsa ya ga alkubura ayoyin da nahi girma waɗanda sun kai ma jibrilu girma kwana nan malam saboda to a dakata ai ba da fara amin ajaibil malakuta annabi ya ga abubuwan ban mamaki ya ga rabrafan akhadar kore sadda uka samai wanda ke yaro sasannin sama kuma ya ga jibrilu husuntum ya ta jinahi to nan wurin ajewa wato yanzu kenan wani ومناتا ألكم الذكر Thank you. to sun ma ba da an bayyana ta'ala kaifiyatu nuzul wahayi bayan da Allah ya bayyana yadda wahayi ya sauka wa kaifa ya hamihi min min tagayirin kuma da ya bayyana mana yadda yake tsare shi daga can canzawa wa tabdilin da musanyawa hatta ya sila ila nasi hayya abin nan hayya saru zuwa ga mutane iltafata da kitabu ilaihim shikenan magana ta komo zuwa ga mutanen wa qala yace afara'atum lata wal uzza to kun galata da uzza da bauta musu wa manata salisa da manata ta uku ai allataini qabla hako wadda yake abin nan gaba wadanda a gabanin gabanin lata wato kenan gaban wato lata da uzza wadanda a gabanin manata al-ukhra wato ita manata ita ce ta daban sifatu zammin salisa wa hiya asnamun min hijaratin wato gumaka ne na duwatsu kana da mushrikuna ya'buduna su masu eh, abin kafirai suna bauta musu wa yasamuna annaha tashfa'u lahum inda la su riya wai suna ceton su wurin Allah wa maqulu ara'aytum al-awwal eh, ara'aytum lata da anka ce kun ga lata wa ma udifa alaihi wal uzza da kun gane ko wa thani mahzufun wato an shahi wal ma'ana akhbiruni ala hadhihi al asnam qudratun wadannan gumaka suna da iko ala shay'in bisa ga wani abu ma ko menene li ta'budu don ku bauta musu wata tabi'u ku bi al asatir kuna bin tatsuniyoyi al mawdu'a waɗanda yake an kaka su al mawdu'a tabi'a waɗanda an ka kaka ciki wata turkul qur'an kuma qur'ani allazi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar da shi ala sifatil mutaqaddima bisa ga sifa wanda an ka ta gabata wata lubu shafa'ata haku abin nan kuma ba ku nemi kenan ceton abin nan kuna neman ceton su su gumakan duna ku bar Allah alqadir mai iko alama ta kaddama zikiru bisa ga abin da ambaton sai gabata wato za ku bar addini wanda adda isnadi mai kyawo ku komo ga wannan tatsuniya ta bauta malata da uzza da manata kun gane ko ah, ashe kenan wannan tatsuniya ce wancan kuma isnadi ne sahihi daga Allah wa kanu yas'umuna annal mala'ika sun zan suna riya wace su mala'iku banatullahi ayan Allah ne mata ma karahatihim albanat alhali su ba sun su fahi ayya mata ya abudun mala'ika suna bauta mala'iku li tashfa alahum don su cece su inda Allah wurin ubangiji kama ya abudun asnam kama yadda suke bauta ma gumaka niyabatan an hawa ta matsayin su wato kowane gunki yana daidai da wani mala'iki saboda haka sujuda da suke yi nan wato suna nuhin wai wancan abin nan wancan um, mala'iki قال تعالى ردا على ذلك Allah يتي don يي raddi ga wannan alakum adh-dhakar wa lakul unsa ya kamata ku ce Allah shi ku ku adda ƴaƴa maza sannan shi kuma Allah yana da da mace diya mace tilka idan qismatun diza wannan ya zan rabo na kasashe ja'ira rabo wanda ba na kwarai ba min da za yalizu idza zalamahu ba zalamatan ba idza zalamahu kun gane wajar alaihi in ya cuce shi saboda kun ga kenan daga cikin nau'in ibadodi bauta ma abin nan bauta mala'iku ko bauta ma gumaka wato tatsuniya ne kawai ba ibada ce ba wanda adda isnadi kamar yadda mun ka ambaci isnadin abin nan qur'ani in hiya in hiya su waɗannan gumaka ba su zama ba illa asma'un samaitu ce sunaye ne waɗanda yake kukun kai musu sunan ba daga Allah yake ba kukun ka kaka ko ubannin ku ne na kaka antum wa aba'ukum ku da ubanninku asnaman tabuduna wata kun kaka sunayen gumaka kuna bauta musu wa da'awar shafa'ati min mala'iku kuma ku yi da'awar cewa suna ceton ku ga mala'iku wa annahum banatullahi ko kuma su ya'an Allah ne su mala'iku saboda kuke bauta musu don su kai ku ga baban su ya cece ku kamar yadda yan dariƙa ke yi kun gane ko ma anzalallahu biya min sultana Allah bai saukar da wata hujja ba hujjatan wa burhanan babu wata hujja da za a bi ille tatsuniya in ya una fi ibadata ba su bin komi ga bauta musu illa zanna sai zato wa mata wal anfusu da abinda rayuka ke so ai ma zayyana lahum shaytan abinda dan ya kawata musu annaha tashfa'u lahum nace suna ceto gare su inda Allah ta'ala wurin ubangiji wala qad ja'ahum min al huda al hali shirya daga ubangijin su ta zo musu suka karkabe ta suka komo suna bin wasu abin nan shekunai. ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ta zo musu daga harshen annabi bil burhan da dalili alqadi wanda ai yankake ah, falam yarji'u bas komo ba amma hum alaihi kullun ana wa'azi ana karatu amma su bari ya buwaya bal tarakul huda sun bar shirya wa ishtagalu bit tamanni sun kai shagala da guri na ce in kai kaza za ka samu kaza in ka ce ga wani littafi qur'ani ko hadisi da ya ce ya rena waliyai a'a sun dauka wai sun dauka kenan waliyye kamar abin suna da fada wurin Allah suna iya amso ma wani abu ba ha gani wasu na cewa wai wata mace danta eh, ya mutu sai ta ta kai kara ga asiri da abdul qadir shi kenan ya maza maza ya tashi ya cimma mala'iki akan hanya ya ya amshe jakawar da yake akwai abin nan matattu ciki rayuka ciki zai ce duk ya sake su ya ce to yau kun ba a mutuwa akwai wulakancin da ya fi wannan ga magana ya ji kunya ke da ya mutu an rubuce cikin littafai ba ba ko abin nan ko kuma cewa wai abin nan Ahmad tijjani in ya abin nan sai amshi imani ya tura cikin dan zakara ku ci gaba kun ga wata duk tatsuniyoyi ne kenan amlil insani ma ta ko ko shin mutum yana da abin da ya guri min annal asnam wal malaika tashawlaw na nace amal gumaka da mala'iku suna musu ceto ai laysa al-amru kadhalika kun ga lokacin da kenan qur'ani ke sauka mutane um, abin nan gumaka da abin nan mala'iku suke bauta ma to yanzu abin ya haka nan muni an koma mutane ake bauta ma wanda ke tunanin mala'iku ba hi ba hi hankali ba wato kenan waɗannan jahilan na farko wato sun yi malaman yanzu hankali Eh? mushirikan farko sun yi mushirikan baya hankali <laughs> da yawa yanzu wanda a jahili amma ya sai ya gane wannan ya komo ga hanya fiye da malaman ma to ci gaba to falillahi al-akhiratu falillahi lahira wal ula wato lahira da duniya ta farko na Allah ne saboda haka kowa ka bauta ma don ka samu ɗaya daga cikinsu duniya ko lahira ka yi hasara domin Allah shi adda lahira kuma shi adda duniya shi adda lahira wala ya kawo fihi ma illa ma yuridu ba abin da ke aukuwa cikin duniya da lahira sai abin da Allah ke so kawai wala yutlabu shay'un fihi ma ba a neman komi a cikin su min ahadin daga kowa illa minhu ta'ala sai daga Allah shi kadai kun gane saboda haka ne ban shiga wani bauta mashi ne hasara ne ci gaba wa kamin malakin wa kamin min malakin da yawa mala'iki wato akwai mala'iku da yawa cikin sammai wa ma akramuhum inda lami daraja surin Allah sun hi kowa daraja in ba annabawa ba annabawa sun hi mala'iku daraja wala ta guni shafa'atum shay'an ga su da daraja ba abin da ya daraja surin eh, wurin Allah ba wani abu wanda ya daraja surin Allah amma duk da haka ceton su bai amfani ga mutum illa min ba da an yadda Allah sai in bayan Allah ya yi musu izini ga cewa ku ciwa ne kuma wato su ya musu izini ga wanda yake so daga cikin bayansa wa yarda kuma ya yarda in an gare shi li qawlihi la shaquna illa liman irtada wani wuri ma waradi lahu qawla don wai suna tsammanin Allah ya yarda da wannan ba su iya ceton sa sai Allah ya ce ku wa ne a fada kuma waradi lahu qawla ba wai abin mun ga kamar yana so shi ba bari mu yi ceton shi Eh. babu ya kamata kun gane kun to ina ne eh, ah, wa ma'alumun annaha la tujadu minha illa ba'da al-izni annaha la tujadu minhu ita ce ton nan ba a samun ta ga bala'iku da darajar su da komai wajen ubangiji illa ba'da al-izni sai bayan izini minhu daga ubangiji fi ha gare ta min zalika Uh, man ya shafa inda hu illa bi izini cikin ayatul kursi wane ne adda ikon shi ce to wurinsa? illa bi izini ba ka da ikon ka ce ah, ran ka shi dade ina son in ce ciwa ne babu sai ya abin ya ce kai ka ce ciwon can wa iznuhu ta'ala to shi kuma iznin ubangiji ya tawaqqahu ala tibai nabiyhi wa ma jaa bihi duk yadda ka so wani bai iya ceton ka sai dai ka bi Allah ka bi abinda manzonsa ya ce to sannan Allah zai ce wani cece ka ko shi manzon ko wani kuma daga cikin mabiyansa kun gane bai sani ba mutum bai san wanda zai cece shi ba to ci gaba innal ladina to innal ladina la yu'minuna bil akhir wadanda yake basu yi imani da lahira ba la yusammuna al malaikata lalle suna wa malaiku suna tasmiyatul unsa wato sunan mace hay su qalu hum banatul lain sun kace yayan Allah ne abin nan kuma kuna abin nan zarka ya ilu jarje ya menene kun bari to Allah Allah bi tuban mu <laughs> to ci gaba to ci gaba فما لهم به من علم wa ma bihi min ba su da ilmi ga wannan magana da suke faɗa in yattabi'una wato ba su bin komi ga wannan magana illa dhanna sai zato allazi takhayyalu wanda sun ka kaddara wa inna dhanna la yughni min al sha wato zato ba ya amfanar da komi ga gaskiya aya anil ilmi fi mal matlubu fihi al ilmu ga duk abin da yake sai da ilmi ake samun shi to zato bai amfani sai dai ka san ilmin nan kai amfani da shi fa'ari da amanta wallahu an ka ce ma annabi ya kauda da kai daga wanda ya abin nan wanda ya shi kauda da kai daga wanda ya bada bai an zikira na daga qur'anin mu wanda yace shi ba ruwa ne da qur'ani ga wani salati ya ishe shi walam yurid illa alhayata ad-dunya bayinihim komi da wannan ba sai rayuwa ta kusa kawai li'anna ad-da'wata la tuziduhu ila ina ko la tuziduhu illa illa inadan ne illa ne ba ila ba wato li'anna da'awata domin kira la ta duhu ba ta kara shi illa ina dan sai tsaurin kai irin waɗannan mutane ko ko wa'azin su ko yi musu wa'azi bai yi ba domin kana musu wa'azi su ce ya dai wani waliyai to mi awwali ba bin Allah ba abin nan kazan kusa ga abin nan baka ketare haddi ba shi ya wali ce shi ma yana neman mai ceton shi to ya zai cece ka ba wanda ya amince sai radda ya mutu eh. a ah, wannan to wata kenan annabi bai sani ba sai su sun ka sani Eh? an yi shekara kamin a haifi Ahmad Tijjani shekara dubu da ɗari da hamsin kamin ya girma ya karatu kara arba'in wata kenan an shekara dubu da mai tan abin da mutane ba san zikiri ba sai daga baya ai su kuma nan suna da awar cewa nan duk shekarun can da aka yi bayan nan ana yi nan ba a sani ba sai eh shine kenan an shekara dubu kenan musulunci ya abin da ba sani ba sai sai daga ba ba san yin ci gaba zalika wato neman rayuwar duniya wato neman rayuwar duniya mablaguhum min shine iyakar abin tunanin su shine mahi karshen shine abin nan mahi abin isuwar su na dan ilimi wato kenan su samu dai abin da za a ba su wani abu nihayat ilimi shine karshen iliminsu su an tusa ko an asarar duniya sun zabi duniya al-akhirati ga lahira matukar dai za su samu duniya shikenan ba su damu ba inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabili ubangijin ka shine masi sani shine ya san wanda ya bace daga hanyar shi ta kware wato ta musulunci wa huwa alam biman ita kuma shi yake kowa sani shi ya san amanita da wanda ya nemi shirya ay alimun bihi ma Allah shi an masani ga ga wanda ya bi shirya kuma wanda ya eh, eh, da wanda ya bace fa yujazihi ma zai saka musu walillahi walillahi to walillahi ma fi samawati ma fil ardi abinda a cikin samai da abinda a cikin kasa duk na Allah ne ai huwa malikul lidhalika shine mai mallaka komi na haka wa min khuddalal wal huda wato bata da shirya duk daga hannun ubangiji suke wanda ya batar ya bata wanda ya shirya ya shiri. yadil eh wa min khuddal wal wato daga cikin abinda Allah ya mallaka akwai batace akwai mai shirya muhtadi ya dillu man ya sha Allah na fadda wanda ya ga dama wa ya hadi man ya sha kuma yana shirya da wanda yake so Allah ya sa mu cikin shirya li yajzi alladhina asabu bima amilu don ya saka mu waɗanda sun ka muna na da aikin su mina shirki na shirki wa gairihi da wannan sa wa yajzi alladhina asanu kuma ya saka mu waɗanda sun ka kyautata bi tauhidi wa gairihi mina ta'ati bil husna da abin da yake kyawo shine aljanna kun gane ko wa bayyana al-musinina bi qawli ga waɗanda yake masu kyautatawa nan da maganar shi alladhina yajtanibu to ga waɗanda masu su kyautata wa aiki allazina yatanbuna kaba'ir ithmi waɗanda yake suna nisantan manyan zunubai wal fawahisha da alfashoci alfasha wato abin nan um, khas al am wato kenan fawahish ya hada kaba'ir don yana yiwa ƙarya fahisha ce kabira ce amma kuma babu ne haddi a kanta masu haddi su ake ce ma kaba'ir kenan kamar zina akwai haddi kaba'ir al ithmi ma ko ma yakbur muqabiluhu min adh-dhunub wato abin da yake zunuban da mutum zai samu in yayi wato zai girma wa huwa ma rattaba al-wa'id alayhi bi khususi shine abin da an kace wanda yi kaza ga abin da za a yi masa ko gane ki wakila ma aujaba al-hadd ga wani abin wanda ya wajabtar da haddi abin da ya wajabtar da haddi kamar abin nan zina sata kafirci Uh, shan giya duk wanda yake dai akwai haddi gare shi eh? ah, mai ridda ya za a yi masa ta hmm? gane walfa wahisha to abinda alfasha hiya ma fahushi shine abinda ya yi muni min alkaba'ir na manyan zunubai khususan kebe wanda yake abin kamar ƙarya da sauran ayyuka waɗanda yake babu haddi illallama sai dai ƙananan zunubai su kan wanda yana yana da wuya mutum ya bar su wa huwa sagairu zunubi wato shine abin kananan zunubai kan ta kamar ya dibi wata wal qiblati ko ya gama baki da ita walla musu ta ko ya shafa wa huwa istizna'u munqadi'un wato ba su cikin wadancan kaba'ir wal ma'ana lakin lamam ya gashiruha amma kananan zunubai Allah na gafarta su bi tinabil kaba'ir saboda ya nisanci manyan zunubai kun gane ko in an saboda mutun ya nisanci manyan zunubai inna rabbaka wasu magafira kuma ubangijin ka mai fadin gafara ne bi zalika da haka nan wa bi qabuli tabbati ko mai fadin gafara ne ga karbar tuba summa la summa eh, wala yaqul ahadukum salatuna wa siyamuna wa hajjina kada wani ku ya tawaye dora hujja ya ce to ai mun yi sallah mun yi azumi da su za a babu huwa alam bi eh, huwa alam bikum Allah shi yafi kowa sani da ku in kana sallah in ta kwarai ce in mu iyaka mu mutane mun ga ka zo masallaci mun ga ka kame baki eh, ba mu san abin da a koyi cikin zuciyarka ba kuwa alam kun wata shi yahi kowa sani da ku idza an sha'akum min la'alli tun lokacin da ya halitta ku cikin ƙasa ko ku ya halitta baban ku Adam mina turabi daga ƙasa wa idza antum ajinatu ko kuma ku lokacin da kuke cikin cikan nan uwaye eh, shi yahi ku sanin abin da kuke ciki fi wato na fi bududin mata kuna tayi tayuna cikin cikan nan uwayenku duk tun nan Allah ya san ku ya san na kware ya san wanda mugu fala tuzaku anfusakum kuma ga wani abu kada ku tsarkake kan ku ce ni ai babban mutum ne ko ko ni ai waliyi ne ko ni abin nan baka san yadda zaka cika ba kada mutum wanda ya ce dan aljihun balle wanda ya ce abin nan yana yana sa mutane cikin aljihunsa idan ya san yadda zai mutu hmm? <laughs> Allah sauƙaƙe kwarai ai goma ɗan damfara da su domin ɗan damfara to su ɗan ɗan damfara kenan domin ana nufin abin nan ɓarawo da ɗan fashi kaga dukiyar ɗaya ke amshewa amma su waɗannan su amshe imani su amshe dukiya <laughs> eh? ƙara ɗan fashi ƙara ɗan fashi da mugun malami eh Eh. kada ku tsarkake kawunan ku ai ala sabilil ijabi ku dora ganin shawara kanku wa amma ala sabilil itirafi bin ni'mati fa hasanun wato alhamdulillah ya shirye da mu muna ibada wannan yana da kyawu kun gane ko eh, ku diba wani ya ce wa man ahabbani wa man ra'ani fi jannatil khuld bila buhtani wai wanda ma ya ganshi yana cikin aljanna babu kuma ƙarya wa man ahabbahu wa man ra'ahu fi jannatil khuld Ah, fi fi abin nan hil jahimi alal <laughs> bila hmm? Allah saukake hmm. wannan bannar da an kai kasar na wasa iyakarta eh wato kahircin har ya wuce nittaka ubangiji shine mafi sani wanda ya san amanittaka wanda ji tsoron Allah ai alim shi a masani ga wanda ji tsoron Allah wakila أفعل alababihi بابه لأن المتقين معلومون واتو ما تقولون الله سننوني bi kon bi amalihim zahid aikin su wanda abbayyana ne amma Allah ya kara har ya san wanda aboye wallahu yazidu bi ilmihi bi badni domin da duk mun kaga mutun yana ibada shikenan sai mu dauke shi mumini amma hakikanin yadda yake Allah ya sani wa taqwa imtisalul mamurat abinda ake ce mata taqwa biyan umarni wa wajtinabin nawahi da nisantar abubuwan da an ka hana ai bil ikhlas wato kenan Allah shi yafi sani ya san ikhlasi tsarkakewa wa innahu ta'ala ya alamu eh, taqi ya san wanda ataqi minkum daga cikin ku hu ya san wanda ba shi ba wa man lam yukhlis fi wanda bai tsarkake aikin saboda tsoron Allah wa ta'ati da ta'a Allah fala yantafi biha ibadan nan da yayi ba shi amfani da ita wala yusabu alaiha kun ba a bashi lada gare ta bal yu'aqabu azaba dai za a yi masa li'anna riya yuhbidul amal kai don mutane su gani ma ya bata aikin kun gane ko wa huwa min al-kaba'ir yana cikin manyan zunubai to balle ma abin da haka idan wani ya baka wani abu wai ya kai ka aljanna shi ma bai san inda za shi ba ko man yartaddu an addini ba da itinaqihi sannan kuma Allah ya tsoratar da wanda ya yi ridda ga gabanin addini bayan ya shiga addini wa wama la ya khafa bi huquqin laikum man ya fi bi huquqin da wanda yake bai bai cika alkawlan Allah allati aujaba Allahu alai wadanda yake Allah ya wajabta su akan shi wa abi da gaira ko ya bauta mu wani talaban li shafa'ati don neman ceto fa qala yace wato bai abin ya shiga musulunci sai yayi ridda ba ya cikawa haƙoƙin Allah wanda ya wajabta masa sannan kuma ya dora bauta mu wani don wai yana tsammanin wani nan zai cece shi fa qala yace afara'aita allazi to afara aita allazi tawalla shin kaga wannan wato kenan ayyuhal muhadab bi wato kenan kai abokin magana kaga wannan tawalla da ya da kai daga barin imani ai irtar da ya ridda wa ta qalilan ya bada wani abu kadan ai min ma wajaba alaihi ya bada abin da ya wajaba gare shi min alban na dukiya ma qudratihi alal wafa'i bil wajibi yana ƙara yana iya cika wajibi sai yayi kaɗan wa akada yadda dakusa ayama mana albaki ya hana saura mahuz min alkudiyati wa hiya ardun saliba kasa wanda yake ba abin nan ba ta jika ita ce kudiya wato kamar ya bada kadan ya dakwar saura ka saharat kamar falale wa khafir albi'r wanda yake tana hanawar abin nan mai mai rijiya idza wasala ila hamil alhafri har in an yi haƙa an haƙai ga falale kun ga ba iya wucewa to shi ma kenan yana dan bayarwa kaɗan nan ka ce baya bayarwa amma haƙƙin Allah duka ba shi bayarwa ka gan shi eh? eh, kudiya a inda hu ilmul gaibi shi wannan yana da ilmin fake wa huwa yara kuma yana gani ya alama ko min jumlatihi anna gairahu ko ya tahammalu ya tahammalu anhu azab al-akhirah na iya wata daga cikin abubuwan da yake gani yake tsammani yana zaton wani na iya ɗauke masa laifukansa wal jawabu la ba mai iya ɗauke masa wa jumlatu inda hu al maf'ul sani ko la ra'ayta bi ma'ana akhbirni ba ni labari wato la ra'ayta bi ma'ana akhbirni ba ni labari kun gane ko am lam yunabba kamar yadda suke cawai mu abin nan dan tijani in ba laifi abin nan salatul fati za ta man shi hmm? sai shi ta laifi don kar abin nan don ta samu abinci eh? wata cewa ake yi wai in ba ka laifi in kana laifi shi take ci ta ci laifin in ya so ta barka in ko ba ka laifin shi kenan sai ta canye har kai ka mutu na da eh, wata ku wannan irin barna da an ka kawo muna ko ko da shafa mutum na gane barna ce ba ma fi soyin Musa shi mai wannan tunanin shi ba bashi labari ba ga abin da a cikin littafan Musa wato su ne littafan Taurat aw sufin kabla ko ko wasu littafai wanda aka gabanin abin ne akwai wasu littafai da aka ba Musa gabanin a saukar da Taurat ba bashi labarin abin da a ciki ba to wa Ibrahim wa sufi Ibrahim kun ba bashi labarin littafan Ibrahim ba alladhi wafa wanda cika alkawali ai tammama ma umira bi ya cika abin da an ka umarce shi da shi ko na wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa kunna Allah ya jarrabi eh, ibrahim da kalmomi ya cika kudi ba har a sa mutun yayi wa kai ne kaciya shi wa bayani ma Allah ta zuwa menene a cikin littafan nan menene cikin littafan Musa menene cikin littafan Ibrahim gashi Allah ta zuwa da rafi da ukura kowane mutum mai kayan laifi ne saboda haka mai kayan laifi bai iya daukar kayan laifin wani Allah ta zuwa ziratun wata mai daukar kayan laifinta ba ta daukar wuzura ukura nauyin laifin wata an muhaffafa mina thaqila ay annahu la tahmilu nafsun dhanba ghayriha babu rai da ke daukar zunubin wata kuna ya daya ishe ta li'annaha zatu uzrin domin ita dauki nauyi wa mashgulatun bi nafsiha an shagaltar da ita da kanta saboda haka wato komi abin nan ko babanka ko kakanka ko wane ne au wani abu baka iya cewa ai zan shiga cikin aljihunsa abin nan addinin Allah sana'a ne ba dangantaka ne ba sana'a sai ka koye ta kun gane eh Mm-hmm. ci gaba kuma abin da a cikin littafan Ibrahim da abin da a cikin littafan Musa Allah ya salil insani babu abin da aga mutum illa masu asai abin da ya aikata falaisa lahu min sa'i gairihi shay'un aikin wani bai zakkuwa gare ka ko kaɗan sai dai mun yo baya cewa in ka zanna kwarai sannan ka ko ko zuriya ka sun ka zan na kwarai za a riskar da su da kai mun yi wannan ko na ashe da ibanin ka an ka zartar da kai ba abin nan ba ba da aikin wancan ɗai ba to ci gaba wa nasa ayahu wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma wata cikin littafan ibrahim da Musa akwai cewa aikin mutum za a ganshi yubsaru za a ganshi bil akhirati ga lahira ko wani irin aiki ne na kwarai ko mugu to Allah ya tsare mu summa yujzahu sun mai juzahu sannan a saka masa shi aljaza al'aufas abin sakamako wanda hicika ai akamar wanda hicika yuqalu jazaituhu ai sa'ayahu na saka masa aikinsa ko jazaituhu bi sa'ayhi na saka masa da aikinsa ko wani kai to wa Allah ya kuma abinda a cikin littafan Ibrahimu da Musa akwai cewa ila rabbikal muntaha karshen al'amurra duka ga zuwa ga ka ne ai almarji makoma wal masiru da makoma ba da mutu bayan mutuwa fa yujazihi misaka mutane da ayyukansu wa annahu kuma dai cikin waɗancan littafai akwai cewa Allah shi ne ya sa dariya ga wanda yayi dariya wa abka kuma shi ya kokantar da wanda yayi kuka wa annahu wa annahu huwa amata kuma Allah shi ne ya kashe cikin duniya wa ahaya kuma shi ya rayar don tashin kiyama abin da da a cikin littafansu wa annahu khalaqa zawjayn Allah ya halitta nau'i bi ko wani abu yayi namiji da mace ciki azzakar wal unsa ko ko da itace ne ko dabbobi mi fatalan tarki min nutfatin ko ya halitta eh, abin nan mutum daga maniyi idza tumna lokacin da ake jefa cikin mahaifa gashi duk abin nan uwa guda uba guda amma wannan ya zan namiji wannan ya zan mace wannan ya nuna ashe da nufi ake yi ba waya kamar injin ne ba inda injin ne sai a yi injin na mata daban a yi injin na maza daban <laughs> to ci gaba wa'anna wa'anna alaihin na shatar ukura kuma Allah wato shi ne ke tayarwa abin nan ta ƙarshe alkhilkatar ukura wato halitta ta ƙarshe lilibar don tashin kiyama ba da alkhilkatar ula bayan halitta ta farko wa annahu wa annahu huwa kuma Allah shine ya wadatar da mutane bil kifayati bil amwali wato ya wadatar da su da abin da ke isa su na dukiyoyi wa kuma shi yasa sun ka wadata wato kina atal mala al mutakhid qinya qinya wato kenan abin da kai don ka ji daɗi kawai ba don ka sayar ba kun gane ko to wa huwa rabbu shi'ira kuma Allah shine ubangijin shi'ira shi'ira wani tauraro ne wanda yake laraba na bauta masa da kun gane khalfal jawza'i kanat ubadu fil jahiliya da ana bauta masa cikin jahiliya to Allah ya ce abin shi ma halitta ne na don me kuke bauta abin nan tauraro wa annahu wa annahu ahlaka adanil ula kuma Allah shine ya halakar da adawa na farko wato ga kiraa ko ina nuni ya sadu da al wato nuni na tanwini ko kuma sakini ya samu da al to sai awa na farko kasara kamar a ce adanil ula amma nan ga kiraa warshu sai a yi idgami a ce lula shi dai kun gane amma ga warshu sai ka ce wa huwa abin nan wa an ga hausa ya ce wa annahu ahlaka adanil ula kun gane ko wato hiya qaumu hudin ad na farko sune mutanen hud wal ukhra qaumu salih mutanen salih wa samuda wa samuda shi ma haka nan ya halakar da samu shi ya halakar da samuda akwai alif Eh, bila sarfin ko alamun lil kabila sunan abin kabila ne wato wa samuda amma ga kira'ar warshu abin nan samuda fa a bai rage komi ba da gare su girman kai wato sun shi adawa sun shi samudawa li tuli lubti nuhin don wato nuhu ya dade cikin su shekara dubu ba abin nan ba hamsin yanayi musu wa'azi falabisa nuhun fihin alfa sanati illa na aman wahum ma adami imanin tare da imanin rashin imanin su da shi hu suna cutar da shi wa hu suna duka shi don haka wato abin nan Allah ya musu wannan halaka to ci gaba wal mutafikata asan nan da waɗanda an ka jirkice kasar su sune mutanen lutu a hawa Allah ya ɗauki ƙasarsu ya birkice wato an kasa jibril ya ɗauki ƙasarsu gaba ɗaya sai da ta yi sama sannan bayan ka an abin nan aka juyo da ita asqada ha ya kayar da ita ba da rabiya bayan ɗauka ta ila sama'i maqalubata ila Allah an ka juyar da ita zuwa ƙasa bi amri bi amrihi bi dalika domin da umarnin Allah ga jibril shi haka nan ga shaha Haga sha hama ga sha duk abin da ya ruhe ta na musiba da duwatsun da an ka jefa musu ya ruhe su ko ai abu hama ta hawilan ya ce ma ga sha abin da ya ruhe kun ga ba su faɗi ko menene ba don a nuna kenan abu ne mai nauyi wa fi hudin ko faja'alna na aliyaha safilaha mun ka sanya sama ga cikin suratu hud mun ka sanya kasanta sama ta zo kasa wa amtarna alaiha mun kai ruwan duwatsu akan ta min sujji ci gaba Fabi ayi ala rabbika tamara kai mutun ah, da wace ni'imar ubangiji kake shakka an amako an'amahu addalat wato wadda wani ima wadda Allah ya yi addalat ala wahdaniyati wadda ta nuna Allah shi da ya kadai ta kudurati kuma ta yi nuni ga ikon sa ga wace ni'ima da wace ni ima kake abin da shakka ta tashakkuku ayyuhal insani ya mutun aw tukadibu ko kake karyatawa summa aqaba alamal mun surati fa qala abinda sura ta konsa ga taqibi nan wato kanun labarai to ci gaba haza wato abin nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nadhirun minan an-nuzuril ula mai gargadi ne daga cikin irin masu gargadin farko min jinsihim wato manzanni kenan ai rasulun ko manzo ne kar rusul kama manzanni kabla hu gabanin sa ursila ilaikum an aiko shi zuwa gare ku kama ursilu ila aqwamin kama yadda an ka aiko manzannin farko zuwa ga mutanen su azifatul azif laysa laha azifatil azifa mai kusantowa ta yi kusa wato ta kiyama ta yi kusa domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen annabawa tunda ya zan shine karshen annabawa komai ya karu ya kare kenan laysa laha min dunillahi kashifa amma ba mai iya bayyana wa ga yadda za ta auku in ba Allah ba ai la yakashifu ha wa yuzhiru ba mai iya bayyana ta hidda ita waje illa huwa sai shi ka qaulihi la yujalliha liwaqtiha illa huwa ba mai bayyana ta ga lokacin ta sai shi to abin a To, afa min hadal hadith ta jamun shin ga wannan labari da an ka baku na Qur'ani da haƙiƙaninsa da yadda an ka saukar da shi zuwa cikin abin nan cikin eh, ko cikin harkon surar nan daga Allah zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda abbawan sabbi wasa jibril da tsawon wasu da jibril alkawiyul aminu da mai karfi amintacce wannan hadisi da an ka baku labari da amincin zakuwa shi ta ajabu na kuke mamaki takaliban wai don karyatawa wannan abu shi ya kamata ku abin nan ku yi mamaki haku karyata wata da ku wata da kuna dariya don izgili wala kuna ba ku kuka lokacin da kun kaji shi kuma kun kaji abin nan alkawalinsa da kyacewarsa ba ku yin kuka wa antum alhali ku kuna masu shagala sama da wato ya ta hira yana yin jin daɗi yana dariya lahu na gafilu na kun shagala abin nan eh, amma ya tulabu min kun fi wato ba ku yi abin da ake neman ku ku yi a cikin qur'ani ba fasjudu lillah bayan an tsoratar da mutane da wannan kace fasjudu lillah ku yi sujuda ga Allah alladhi khalaqakum wanda ya halitta ku wa abudu ku bauta masa wala wala tajidu lil asna kada ku yi sujuda ga gumaka wala ta'budu kada ku bauta musu wa hiya khalqullahi mithlukum su ma halitta Allah ne kamar ku nan ne wurin sujuda min gairi min gairi al ba ta cikin manya ah, don haka wato da an ka karanta wannan sura larabawa da wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba da an ka karanta musu wannan sura da an ka ce wasjudu lillahi wa budu ba wanda ya sani sai da ya kai goshi kasa <laughs> sun ji tsoro saboda sanin ma'ana eh saboda sanin ma'ana abin da ake faɗa sai dai akram kallam mm. nan tun da aka faro tarihin suhuku Musa da Ibrahim aka hade mana a ah, duk shine abin nan har zuwa ƙarshe sai dai wannan takibi mm. to ci gaba سورة القمر مكية to wannan sura eh, abin nan suratul qamar makiyya, wa hiya 55 aya aya hamsin da biyar ce wa mawdu'u har ra'isi zikiru ayatin an ambaton ayoyin manzanni wa mu'jizati bura, amma kuma cikin wannan hali a nuna annabi aya shi guda duk ta hita su kun gane aya guda duk ta hina su kamar yadda za a eh qur'ani ya fi duk ko wani an ka ce an ba shi kaza kamar wata kasida da ake ce ma eh? ba na su'adu qalbil yawma mautulu eh, Ladasi da tulmunta. to wannan ina da bani malamin nan ga wannan aya ga wannan sura ya koya Eh, makamun lada sidratul muntaha ta wace gaba ikita rabata sa'atu sa'a ta yi kusa sa'a ta shin kiyama wan shaqqal qamar wata ya tsage in falaka filqatain ya tsage tsagewa biyu ala abi eh, qubaisin wa qawaiqian dutsen abi qubais eh, abi qubaisin shine wanda marwa take gare shi gehensa qawaiqian shine marwa take ciki eh shine safa take ba shine marwa ba safa da marwa eh, safa shi ne abin nan ga abin nan um, abi qubaisin safa ga abi kubaisin um, abin nan marwa wa aiki ayatul lahu wannan ya zan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da quraisha suka ce in abin da yake faɗa gaskiya ne ya sa wata ya faɗo yayi addu'a an ka yace kudi ba wala yultafatu ila ma naqalahu al ahad min al uduli ba a kula da abin da wasu sun ka ciro na karkata daga wannan fa al qamar in shaqqa bi makka shi wannan wata ya tsage a makka wa huwa zahirut tanzili shine zahirin qur'ani wala yalzamu an yasubu an-nasu bi kuma ba daidai ba tilas ne a ce sai dun mutane sun gani ba su daidaita ga ganin li'annahu ayatun layliya domin aya ce ta dare sannan wasu na bacci wa annaha kana bistida'i annabi wannan kuma ta ta a lokacin da annabi ya addu'a min Allah daga ubangiji ta'ala inda tahaddi lokacin da an ka ce masa in abin da kake faɗa gaskiya ne ce watan nan ya faɗo annabi ya addu'a ya abin nan ya tsage ya faɗo wa qad su'ilu an tambaye su fa qala ishhadu ko wato an tambaye su an ka ce ku yi shaida abin nan sun ka ga lokacin da kun gani abin nan a wannan lokaci kuma da akwai hankali da an samu abin nan um, guntayen wata da yanzu waɗanda na hau wata sun ka ɗauko wani abu da an daidaita an gani eh? wanda ya faɗo ai bai koma ba <laughs> eh, rawahu shaykhani bukhari da musulun sun ruwaito shi to ci gaba wa in yarau ayatan wato wannan aya tana cikin ayoyi manya na annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ake gani da ido kawai wa in yaro ayatan in su kafirai sun kaga wata aya mu'jiza lahu sallallahu alaihi wasallama yu'ridu sai su kauda kai wa yaqulu su ce hadha sihirun mustamir wannan sihiri ne mustamir yana da yana da ma'ana biyu ko Mustamir mai dogewa ko ko mustamir mai karfi daga mirra ai qawiyyin min mirra ko al au da'im ko kuma dawwama me ko wannan su duk ɗaya ne domin mai ƙarfi shike dawwama wannan sihiri ne wanda bai yanke har abada eh, wa kazzabu wa kadzabu annabiyya sun ka karyata annabi wa tabu ahum sun ka bi son su bil badi ga karya wa kullu amri ko wani al'amari ko wani umarni na khairi ko sharri mustaqirun tabbatacce ne bi ahlihi wato wani na alheri cikin aljanna na sharri kuma cikin wuta wala qarja'ahum wala qaja'ahu min al-anba kuma abin da yake akwai tsawatarwa na labura <coughs> ya zo musu ay akhbaru ihlakil umam labura halakawa al'ummomi masu ƙaryata amanzanni ya zo musu wanda yake akwai tsoratarwa gare shi kun gane ko ah, abin wato muzdajar kenan wurin jin tsoro ana cewa izdajartuhu wa tuhu aina haitu na hana shi bigil zatin da tsanani na tsawace shi wa ma mausula aw mausufa kun gane ko wato kenan wa'azoji waɗanda yake suna tsoratar da mutane ya zo musu amma ba su ba da tunani ga abin ba hikimatun hikimatun baliga wato hikima wadda ta kai iyaka ai ta mata wadda ta ce ka balagar gata ta kai iyaka la halala babu wani banna gare ta ba ma gunin nuzur wa amma kuma in Allah bai yi niyya bai shiryar da mutane ba wato gargadodi ba su amfanarwa bi ma'ana munzir ko ai al'umurul munzira al'amura masu eh, abin nan masu mutane gargadi ba su amfani matuka Allah bai nufi ba wa malin nafi ai awil istifhami ko an ce ma tugunin menene kenan gargadi zai amfana in Allah bai shirye ba ko ko ma tugunin nuzurun masu gargadi ba za su yi amfani